wato ba ki gajiya da yaudara eh, da zolaya ta kullum Dadi sannin ku da fito. Yawwa sannu. Bismillahir Na cikin zauna ke ke kadai. Eh, yar gidan baba. Ko akwai magana ne? Dadi mamin bata ce ina son ganin ka ba. Ta gaya ma Ina sauraron ki. ba wani abu ne ba dama ina son in samu dama daga wajenka ne akan kadaicin da yake damuna tsakanina da ni da Aziza shi ne na ce zan nemi izini in koma can dadi ko kuma ita ta dawo nan gidan da zan yar gidan babanta wanne kika zaba ci nan ɗin ko can dadi to aiko ina gida ne kuma dai azizan ta dawo nan wataƙila idan tana ganin za ta manta da kewar ina haka ne ba damuwa zan yi magana da mahaifin nata kin ji ko Allah ya muku albarka Allah ya ba ku mazaje na gari amin daddy Aziza Kin ce kina son ganin mu. Me yi magana da yake son ki gaya mana? Da yardar ku so nake in koma gidan su Maimuna baba. Gidan su Maimuna? To me faru kuma? Mutuwan nan ta taba ni sosai baba. So nake na goma inda damuwan da ta yi katutu a cikin raina za ta ragu. Ko ɗaya gogo. so da yawa ma gani nake tamkar ke ciki ka haife ni saboda ƙaunata da kike yi yanzu ma ina cikin damuwa ne don allah ku bar ni in tafi gaskiya aziza ba wai hana ki zan ba ina son gaya miki cewa ina ƙaunar ki fiye da yadda kike tsammani a matsayinki na 'yata idan kika sake kika bar gidan nan muddin ba na ganin ki zan iya shiga wani irin halifa zan dinga dawowa baba wata rana zan dawo malam ka fadda ta tabbata na tabbata da ya rike ta kamar yadda ya haifa a cikin shi to shi kenan ga baban maimunan nan ya zo na haɗa kayana amma fa idan kun amince ba ku komai Allah ya haɗa kanku ba ku zaman lafiya ku kuma Allah ba mu ba. wannan ita taƙaitaccen rabuwa da zamu yi da Ya shi da shi da shi. Ah. <laughs> alaikum salam